Wato eh, kamar yadda yawancin masana tattalin arziki na kasashe suke bayani eh, Najeriya ta samu kanta a cikin wani hali na ƙaƙanukayi. Menene halin ƙaƙanukayi? Kuɗin shiga da Najeriya ke samu tana samun shi ne ta wajen harkan sai da man fetur. Kasuwan man fetur ya yi ƙasa. Shekaru kamar goma sha uku ko sha biyar da suka wuce. an ba gwamnatin uh, najeriya ta wannan lokacin wato gwamnatin shugaban ƙasa obasanjo a lokacin shawaran cewa ƙasar amerika fa ta gano wani lungun da za ta iya samun mai kuma in ta samu man nan ta fara haƙo kasuwan mai ko kuma farashin mai a duniya zai yi ƙasa saboda haka najeriya ya kamata ta fara tunanin yin tattali a lokacin da take cikin uh, wandaƙa da kuɗi in ba jama'a ba su manta ba za su tuna cewa shugaban kasa obasanjo shine ya kawo wani salo na aje kuɗi wato wanda muke kira excess crude account aka sa kuɗi a ciki kuma aka fara irin kuɗinmu nan na ajiya na ƙasa wato foreign reserve aka tara shi kusan na akwai lokacin da kuɗin kudinmu na ajiya ya kai kusan dala biliyan sittin kusan da bakwai To bayan wannan abu ya faru gwamnoni da kuma sabbin shugabannin ƙasa da muka samu kamar lokacin marigayi Umar ah, Musa Yar'adua da kuma shi tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan aka yi ta rabe-raben kuɗin nan ana kashewa kamar gobe ba za ta zo ba. Yau sai gashi farashin man da da ana sai da gangan mai naira dala ɗari da goma. Yau gangan mai guda ɗaya takan ba ta wuce dala hamsin da biyar. Kaga idan kuɗin shiga da kuke samu ya ragu kuma kuka ci gaba da kashe kuɗin da kuke kamar yadda kuka saba dole ku samu ƙasa ta samu matsala. yanzu samu masu man ba kenan haka al'amarin zai ci gaba ko ku akwai wani gyara ko ku akwai wani abu da najeriya za ta yi domin ganin wannan lamari ya farfado. wato gyara yana da wuya kuma yana da sauki na farko dai tukun farashin mai a yanzu maganar da ake ba ma ganin zai iya tashi ya koma misali dala saba'in ko tamanin in aka yi wasa ma farashin man nan yana iya komawa ƙasa da dala hamsin da biyar ɗin da ake sayarwa watakila in an ci sa'a nan da wata shida masu zuwa farashin mai ya tsaya a dala arba'in amma zai iya kai dala talatin kaga ashe muna cikin wani halin kakanika yi menene zai sa da farashin man nan ya kara faɗuwa shine da wato zamantakewan amerika da india da iran da aka daidaita iran in ta fara sai da manta dole man zai yi yawa a kasuwa sannan kuma in yi yawa a kasuwa farashin su zai kasa kaga najeriya kenan tana cikin wani hali zai shafi najeriya kenan zai shafi najeriya farashin man in ya ƙara faduwa kaga kuɗin da najeriya take samu zai iya raguwa wato inda za mu samu sauki eh, shine allah ya taimake mu an zaɓi gwamnatin da ba ta ce ba za ta rinka ma dukiyar jama'a wakace waka tashi ba kuma tana iya kan kokarin ta ga yadda za ta yi ta kwato ma wato kasar Najeriya dukiyar da wasu daga cikin magabata suka handama ko suka suka wawura wannan zai iya sawa mu canza yanayin mu canza salon yadda ake tafiyar da gwamnati ma'ana in abin da za a kashe naira ɗari ne naira ɗarin nan za a kashe ba za a ce an ɗauki naira dubu ɗaya ba a maimakon naira ɗari kamar yadda aka saba a da. Ba darajar naira ta ɗan eh, ya ɗan gyaro amma ba lalai ba ne ya koma kamar ɗari da saba'in ko ɗari da tamanin da muka saba a da. To alaisha Sha'ibu idan na fahimce ka yanzu kama wannan ziyara kama wannan ziyara da shugaba Buhari ya kawo a nan ba zai yi kowane irin tasiri ba wannan bangaren kenan a gaskiya a cikin ajandan ma da yake kokarin ya tattauna da shi shugaban kasan Amerika babu maganan sayan man fetur saboda kasan shi wanda yake da kaya a kasuwa in ya kasa na sayarwa ne ba za ka iya tursa sama wani mai saye dole ya zo ya saya ba abinda shi shugaban kasan amerika ya faɗa shi ne za su taimake za su taimaka mana wajen yaƙi da boko haram za su taimaka mana wajen gyara matakan tsaro da kuma kuɗaɗen da aka sata tun da su suna da na'urorin da za su san ina kuɗin suka shiga su ba da bayanai wuri kaza muna ganin akwai wuri kaza ka duba can ko ka duba nan wannan kuma kaga ba karamin taimako ne. to in an samo kuɗaɗen in ba sarrafa su ba ai su ma amfani za a yi da su su kare a wato ai shi yasa ne bayani na farko kaga Allah ya taimake mu shi mai girma shugaban kasa Buhari ba mai son a yi almudahana ba ne ko kuma a yi biji-biji da dukiyan jama'a saboda haka idan an samu naira ɗari za a yi ma mutane aiki kwatankwacin naira ɗari ne ba za a samu naira dubu ba a kwashe naira ɗari tara a yi aikin naira ɗari ɗaya kaga in aka samu wannan komin ƙanƙantan kuɗi idan aka kashe kuɗin na yadda ya kamata a kashe za a iya samun sauki misali kaga ɗaya daga cikin aƙidan ita wannan sabon gwamnati tana tunanin za ta gyara wajen fannin noma da kuma fannin yadda za a haƙo ma'adanai idan aka samu ta ci nasara akan waɗannan ababen guda biyu za mu wayi gari ne a najeriya wata ran a mamanta manta da cewa ma mun taɓa sai da mai ba ma sai mun dogara ga man fetur ba saboda wajen noma kawai ƙasar najeriya za ta iya albarkatuwa ta ci da kanta kaga ba sai mun shigo da shinkafa ba ta ci da kanta ba sai mun shigo da alkaman da za mu yi biredi ba da kuma kayayyaki dai da ake ta sowa wanda yake a yanzu haka in muka gyara mu ba sai mun rinka sowa wa'annan kayayyakin daga kasashen ƙetare ba amma kana ganin abu ne mai yiwuwa cikin shekaru hudu wato eh, zai yiwuwa zai wuya a ce za a iya wato samun nasara a cikin shekaru hudu amma cikin shekaru hudu nan za a iya samun nasaran wato dora ginshikin samun wannan ci gaban